بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku amma tun jiya ake rubuta sha tara nan amma da rana fa sha tara ga watan zulhijja hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kaset na hamsin da takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a basu manta ba muna karatu dangane da wata mas'ala mai matukar muhimmanci ta firasa kamar kullum kuma littafin ibnu taymiya al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra tambaya ce aka rubuto aka ce al-gafarta malam ina ma'anar ayoyi da hadisan da ke bayanin sifofin Allah menene annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fassara waɗannan ayoyi da hadisai malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa mai suka ce shine ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi wata mas'ala ce ya ɗauko dangane da wata mummuna aƙida ta sufaye za ka ga mafi yawancin sufi idan ya yi da'awar tariƙa ta kaza ko kaza ko kaza sai ga ya fara ƙoƙarin da'awar ilmin gaibi an fahimta jama'a misali kaula a lokacin da ya zo najeriya sai da yawa oronsi alkawari wato mai kada sai da ya mishi alkawarin cewa zai yi mulki har tsawon shekaru ɗari bayan ya tafi da yan kwanaki kaɗan aka kifar da gwamnatin shi aka halaka kafiri haka al'amarin yake gaskiya yan ɗariƙu na sufaye sun ƙware akan da'awa ta ilmin ghaib da kokarin nuna su suna da wani hasashe da da sun yi magana kawai za ta ci to nan da kuma babban magana da ba karanto akan kokarin nuna cewa su sukan kai wani matsayi na ibada wanda daga nan kuma sai a wafe musu ita kanta ibada duk malam ya bayyana cewa wannan kafirci ne kuma bata ce sai dai wanda aka same shi da tabuwar hankali ko motsuwa ko buguwar kai ko shafa aljanu ko hauka to wannan sai a bashi uzuri amma in dai yana cikin lafiyar shi to babu shakka in ya hukunta kanshi akan cewa shari'a ta sauka akan shi to ya zama kafiri kun ga wannan littafi dan dariƙa ne ya rubuta shi a ƙasar Masar gashi a tabaqatul kubra المسمى بمواقح الأنوار في طبقات الأخيار وانا مالمي أنفسني شد أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري أنفسا سني شد شهر رسولي شي شعراني طبقات الكبرى تشعراني وانا اللي تافل idan baka karanta wannan littafin ba kana da'awar sunna ko da'awar salafiya to har yanzu baka bi labarin yan dariƙa ba a cikin wannan littafin akwai bayanai na yan dariƙa za ka ga ire-iren waɗannan abubuwan wannan dai da farko ba ɗan izala ne ba ba ahli sunna ne ba ba salafi ba ne rubuta littafin shi ma ɗan dariƙa ne kuma ya rubuta littafin ne yana ce mishi wai feshi na haske dangane da matakaiya na zababbun mutane to amma abin takaicin shine sai ya fara da manyan mutane irin su Abubakar ne Siddiq ya ainihin kare da manyan malamai irin su Imam Ahmad ibn Hanbali su Sufyan ibn Uyayna da manyan bayan Allah cikin ainihin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa to sa'annan kuma sai ya kwanto kuraye na ɗariƙa sai ya fara zubo waɗannan mutane waɗanda in ma maƙaryata imma matsafa imma masu taɓuwar hankali dole ne su zama ɗayan waɗannan uku domin kalmomi ne suke na kafirci ayyuka ne suke na zindiƙanci amma kuma suna nuna cewa su waɗannan abubuwan gare su to daidai ne to lallai dai kana da'awar salafiya ko da'awar sunna ko ɗan izala ne kai to in baka taɓa jin labarin ɗan ɗariƙa ya faɗi kanshi da kansu ba to ka samu wannan littafi tabaqatul kubra wallafa ainihin sha'arabu Allah madaukakin sarki ya kiyaye a cikin wannan littafin za ku ga duk abubuwan da malamai suke bayyana cewa kafirci ne to sai ka auna akan wannan da aka ce ya aikata wannan abu to in ma dai mahaukaci ne to ka yana da uzuri in ba haka ba to wannan mutumin matsafi ne to kaga matsafi ne ya tabbata kafiri idan ba haka ba to ya tabbata wannan mutumin zindiki ne wato yayi ko ya faɗi waɗannan abubuwan ne da nufin rugurguza addinin musulunci an fahimta to sa'annan sai wani hamshakin tafsiri wanda shi ma dan ɗariƙa ne ya rubuta shi shine sawi tafsirin sawu ma in kana son ka ji irin aƙidoji da karatuttukan yan ɗariƙa da rubutun hannunsu to ka karanta ainihin tafsirin sawi sawi ɗan ɗariƙa ne to idan ka samu ire-iren waɗannan to shine ka fara jin labaran yan ɗariƙa daga bakin yan ɗariƙa kenan ko daga alƙalimansu kuma a nan ne za ka rinka auna da waɗannan maganganu na malaman musulunci wanda za su taimaka maka ka gane ainihin matsayinsu Allah madaukakin sauki ya kiyaye jiya mun yi magana akan firasa muka lalabi littafin ibn al-qayyim muka kasa ganin littafin muka caza cikin kwakwalwar mu kuma muka kasa tuno sunan littafin tsarki ya tabbata ga Allah wannan littafi gashi at-turqul hikmiyya at-turqul hikmiyya ko at-turqul hukmiyya duk kana iya karanta shi da haka wato hanyoyin hikima ko hanyoyin tsari ko hanyoyin hukunce-hukunce fi siyasati shar'iyya dangane da siyasa ta shari'a bari dan yi mana wani bayani dan na tabbatar da yawa ba su san menene wannan littafi yake nufi ba wato a cikin shari'ar musulunci akwai wasu hanyoyi da ake bi ake mu'amalantar jama'a ake mulkar jama'a waɗanda waɗannan ba nasu shine na alkur'ani da sunna ba to waɗannan hanyoyin su ake kira at-turuq al-hukumiyya su ne irin waɗanda muka fara magana asalin abin da ya kai ibn qayyim ya rubuta wannan littafin kenan tun shafin farko abin da ya faɗi kenan tambaya aka yi mishi ina hukuncin alƙari ko shugaba ko wani malami yayi wata magana ta hukunci amma da firasa yayi hasashe saboda ƙarfin imani ko kuma saboda waɗansu dalilai da ya gani to daga haka ne ibn taymiya ai ibn qayyim ya fara kawo bayani dangane da firasa nau'ukanta misalanta da ta faru a aikace ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai ga wasu annabawa ga wasu sarakuna ga wasu malamai yayi ta kawowa daga ƙarshe har ya tafi yana bayani dangane da kiyafa duk ya tattara su sun shiga ƙarƙashin abin da za a iya kiran shi firasa ne a ainihin dunkule shine kai amfani da wasu alamomi da makamantansu waɗanda za su taimaka maka sai kai wata magana wannan littafin na daga cikin tafan da nake kwadaitar da ɗalibin ilimi tare da cewa littattafan ibn al-qayyim wallahi in dai game da ire-iren waɗannan al'amura ne game da abdul nabawi game da abin da ya shafi ire-iren waɗannan fatoyi ina tabbatar maka kuma anan Allah ya mishi bayar da biyo malamin shi ba sarki ya tabbata ga Allah amma dai kamar yadda Shehu Usman ke cewa in qila fiya bi mawjatin in qila fiya bi husni dhanni ma qila fa ana fa mawjatu min amwaj jibril yace ma an ce ni wata tsiya ce eh ba komai bane ai ni digon kun faɗe ce ta malami na malam Jibril ibn Umar abin da wannan magana take nufi da kawo ta anan shine tare da mun ce Allah ya mishi wannan baiwa da bai malamin shi ba amma duk wannan baiwa cikin baiwa malamin shi ce domin shi ya karantar da shi domin shi ma da kuwa gan shi ba dan uwan ɗayan ne abokin tafiyan ɗayan shi ma ba dan dariƙa ne an gano ibn qayyim dan dariƙa ne rami ne zakewa shi da kanshi ya faɗa haka a cikin nuniyar shi Allah malaukakin sarki ya tsare da haka ku samu wannan littafi domin bayani dangane da abin da ya shafi firasa din da kuma abubuwan da suke karkashin ta na kiyafa a iya duban tafin hannun wane a dubi tafin hannun wane sai a ce wannan suna da dangantaka an fahimta jama'a amma fa wannan abin da ka kware ba ko na daga cikin hanyoyin da kuma yan tsubbu fa suke tsubbu zaka je zaka ga abin da ke ƙara rudarwa an baka san shedanun mutanen nan ba wani lokacin qur'ani za a bude zaka bude sai a dafa sai a ce dafa da yatsunka in ka dafa eh sai dago hannayenka sai ga yana duba haka sai ka ya fara jawabi to sai abin ya ruda ka sai kaga ah to me laifin qur'ani ne aka sa ka dafa kuma sai baka yi alwala kuma malami ne kuma ba abin da ya kawai da ya duba kawai sai maka fassara wallahi duba ne Qur'an la yu'akhir wa la yuqaddim ba shi da wata amfani anan an kawo ne dan a rudar da kai kawai a buga kan jahili ne dan in ga Qur'ani yan san zaka rudu kace da Qur'ani aka yi aiki hasali ma ƙarin laifi ne saka Qur'ani a cikin abin da ma ba a saka Qur'ani ba da ya fi sauki Allah ya kyauta to idan kana neman tantance waɗannan matsalolin kuma dangane da abin da ya shafi bambance waye wali don haka abin da ya karama ce waye zindiki don haka abin da ya zindikanci ne wane ne dan duba don haka abin da ya duba ne waye dan sihiri don haka abin da ya fa'ido ne waye dan damfara don haka abin da ya shigo maka damfara ce ka samu wannan littafi gashi nan al-Imam al-Qadi Abubakar Muhammad dan Tayyib ibn al-Baqillani al-Imam al-Baqillani shi ya rubuta wannan littafi ya wajen shekara 900 da ta gabata kitab al-Bayan عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات yake littafin da ke bayanin bambanci tsakanin mu'ujizar annabawa da karama waliyai da ainihin wato dabara masu dabara da kuma bokanci masu bokanci da sihirin masu sihiri sannan sai kuma rufa'idan masu rufa'ido gashi ka samu wannan littafi in ka karanta shi zaka iya tantance waɗannan abubuwan ta hanyar bayyana maka kaga sifofi kaza sifofi kaza ka gani game da mutum to wannan mutum ne annabi ne in kaga kaza kaga kaza to wannan mutum wali ne in kaga kaza kaga kaza to boka ne in kaga kaza kaga kaza to dan wayo ne akwai wanda yake ba tsubbu ba bokanci wayo ne kawai zai maka ba tsubbu ba bokanci su ne waɗanda muka faɗi sai an sami ƴaƴan kalkashi busassu busasshen seed ƴaƴan kalkashi ka same su in suka bushe kana ɗiban ruwa ka zuba su a ciki bayan ƴan mintuna sai da sun zama tsutsotsi shi kenan kai yanzu ka ga wannan ba wata damfara ba wani a waye ne kawai akai maka an rena hankalinka ne saboda baka yi zaman ƙauye ba ko kun fahimta jama'a to yanzu ka ga irin wannan su ne fa sai a kulle sai a ce to ga maganin ciwon haƙori sai a tafi kasuwar ƙauye sai an samu wani dama haƙoran shi sun fara balleya sai a ce zo nan ba ko kwaban ka ake so ibi kurkura wannan maganin bayan karkashin ne za a bashi yana zuba a bakin ya kurkura sai a ce to ka kurkura eh to ɗan ɗaya to ya gama buɗewa lokacin tsutsotsin sun fito sai a ce to zubar a nan ya zubar fatar sai ga tsutsotsin ce ta hudu billah ta ce to akwai magani yara da rijiya duk suna nan yin iska a rimin gado can na fara ganin su a kasuwar rimin gado da take ce ran laraba ɗan damfara ne an fahimta ko kana cikin tafiya sai ga mutum ya jawo wata dogo tsutsa daga hancinka ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sake ta sai ta koma kaga da inda baka je dole ka tsaya to waɗannan kuma fa su ne yan narinjat yan damfara ne to su waɗannan akwai tsafi a cikin harkar su ko kun fahimta jama'a to duk suna nan fa to in ka karanta wannan littafin duk zaka iya mukawamanta su shi yasa akwai aiki akan ahli sunna duk ahli sunna ne kawai za su faɗa da wannan yan dariƙa ko waɗannan dai addinin su daya in dan dariƙa ya wuce wani yana damfarar mutane ba ruwan shi da shi in dan dariƙa ya wuce wani yana yin ainihin guru da laya ko yana ba da rubutu ko yana ba da wani fatayi ba ruwan shi da shi in ya ga karuwa na iskanci ko dan daudu ba ruwan su su duk ba matsala bane matsala in ka fara cewa bid'a to dan haka ahlus sunna su ne kawai za su yi kawo da waɗannan miyagu idan ahlus sunna ba su kare su ba to barna za ta faru a duniya to in ahlus sunna suka yi shiru to barna za ta yi yawa haka ahlus sunna ne kawai za su shirya wannan fadan kuma wannan fadan ba na bindiga bane fada ne na ilimi da wayar da kan mutane dan a lokacin da kuka wayar da kan mutane shikenan sai mutane su watse musu da zaran an watse musu shikenan kaga mutum yana tsalle yana shiga cikin wuta in ma tsafi ne karanta ayatul kursi karanta falaki da nasi yanzu nan zai watse wuta za ta ci kafiri ko kuma a gane cewa ashe kewaya ta yake ko kuma zuwa yake kusance ta amma sai idanun ku shedanun sai su rinka cuɗanya wutar da shi sai ku rinka ga cikin wutar yake shiga amma ba cikin wutar bane ko kun fahimci wannan jama'a wannan me ma kai shi kul a'udhu bi rabbil falaq bi nasi hada da kul wallahu hada da ayatul kursi in ba haka ba ɗauko ayatul baqara wadda ainihin take magana akan wata ba'u ma tatlu shayatin ko kuma ɗauko duk wata aya da aka yi tarihin annabi Musa dangane da fa urqiya sahratu sajidin da ka fara karanta wannan asirin zai kare za a gane cewa ƙarya ne ba shiga wutar yake ba kun ga ahlus sunna ne kawai za su iya wannan in ba wannan ba fa da gaske cikin wutar yake shiga ba rufa ido bane shi kuma samo gishiri ka zuba a ruwa ka ce ya wanka ya wanke jikin shi da ruwan gishirin sannan ya dawo ya shiga kitse ne yake goga a jikin shi na kurkuru kitsan kurkuru in ka shafa ko kai ka gwada kawai chemistry ne kitsan kurkuru ka samo kitsan kurkuru ka shafe hannunka za ka soka a wuta kai kanta dan izala za ka yi saboda chemistry ne kawai ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan shine fashar takar da suke cewa babu inda a qur'ani ko hadisi aka ce wuta ba ta cin sharifi babu inda aka ce a qur'ani ko hadisi karfe baya cin sharifi saboda haka idan kun gane wannan jama'a to lallai sai ku fahimci ahli sunna sai kun shirya wannan karam ku kadai ne za ku yi da su yan bid'a ba za su yi da su ba sannan mudda'i mudda'i sunna mudda'i salafiyya ba za su iya wannan ba duk waɗanda suke da'awa ba za su iya dan da sun ga abin ya zama abin tsoro sai su kauce sai su ja baki su shiru su suna da'awa sunna ne da salafiyya kawai inda za a yabe su amma inda za ka kwaɓe a tsine musu albarka ba za su yi ba matsorata ne su don haka akwai wannan babban aikin a kanku Allah maraukakin sarki ya taimaka sai mu dawo cikin karatun littafi malam ya magana ya ce wal firasatu haqqun ala usulin zakarnaha amma ita firasa wato hasashe to gaskiya ce amma a bisa ka'idojin da muka ambace su a can baya an fahimta jama'a a bisa ka'idojin da aka ambata kun ga mun tattauna ko da anan ko daga cikin fassarar firasa in ba ku manta ba mun ji cewa manyan malamai sun ce hiya khatir yahjimu ala alqalbi yanfi ma yubadduhu yasibu ala alqalbi kawsud alasad ala alfarisiya farisa aw nurun yaqdhifuhu Allah fi alqalb ko kuma kace haske ne Allah yake saka shi a cikin zuciya fa yakhturu lahu shay' sai wani abu sai kyankyasu a cikin zuciyar fa yakunu kama khatara lahu al'amarin sai ya faru kamar yadda abin ya kyankyasu a zuciyar shi wa yanfudu ila al'aini daga nan sai zarce sai ya taho ido fawara ma la warahu ghayruhu shi wannan mutumin sai ya rinka ganin abin karara yadda wani ba zai ga abin ba sai in ya faru to da zaran ya kyankyasu a zuciyar shi idan ya ce jama'a eh kaza zai faru to ya kyankyasa zuciya ya taho ido da yake ya gani yanzu ya ga haƙƙul yaqin ya ga ainul yaqin to sai ya faɗa to da ya faɗa shi kenan wani ba zai iya gani ba to da zaran kuma ya faɗi sai ainihin azun ya zo ya faru kamar yadda to wannan abin da karatun ke ce maka gaskiya ce ba tsafi ba ce ba rufa ido ba ne ba duba ba ne gaskiya ne an fahimta jama'a amma a bisa ka'idojin da muka faɗi a jiya wannan yana faruwa ne saboda karfin imani wannan yana faruwa ne saboda gogewa da rayuwa wannan yana faruwa ne saboda yawan karatun nassoshin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma muka ji da gwargwadon karfin imanin ka da gwargwadon yadda firasar ka take zama daidai ko kuma da gwargwadon raunin imanin ka da gwargwadon yadda firasa ka take zama ba daidai ba kuma duk lokacin da firasa ta koma ana campaigning ta to shikenan za ta lalace wato duk lokacin da Allah ya maka wata karama sai kuma ka ne maka koma kamar da abin ya zama wani kamfan da zaka rinka yi ko to shikenan ana nan sai abin ya lalace saboda riya za ta shigo ciki ko sum'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace walaysa zalika mimma sammainahu fi shay'in wannan irin firasa ba ta daga cikin abubuwan da muka ambata ko daya waɗanda muka yi musu na cewa ka ga mutum yayi magana daga baya kuma maganar nan ta tabbata cewa haka ne amma ya faru ne saboda duba ko kafirci ko wani abu makamancin haka wato a nan kenan kun ga akwai muhimmancin ku gane bambancin firasa din da mai tabuwa hankali da makamantan haka to a jiya ne muka yi alkawari akan irin su Nostradamus akwai wani document wanda ba mu iya tuna a ina ne cikin wasu littafai namu na musulunci na turanci wanda wani malami ya tsayaye cikakken bayani dangane da irinsu amma Bilal Phillips professor on Islamic studies ya yi wani DVD yana nan muna da shi a makarantar nan ya yi shi ne akan prophets akan annabawa da kuma prophecies annabta a ciki ya tsaya ya zayyana waɗannan abubuwa fas ya yi ta kuma kawo misalai ɗaya bayan ɗaya har ya yawaita misali akan Nostradamus ɗin ina fatan dukkan wani wanda yake saurare na ko yake kallo ya nemi wannan DVD ko kuma wannan kasar na Bilal Phillips amma dai mu muna da shi a nan Darul Hadis idan ka samu wannan zai taimaka maka musamman kai dan boko wajen ka iya bambance waɗannan abubuwan da muke magana don da lacca ce turanci tunda Bilal Phillips bature ne idan kun gane wannan jama'a to sai mu gane ashe ba za ka iya tunkarar waɗannan mutanen ba sai ka iya bambance waɗannan al'amuran ba haka ba ƙarshe sai ka zo kana inkarin abin da yake daidai wa kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahl as-saqim so da dama za ka ji mutum yana inkarin magana wadda take ingantacciya amma menene ya kai shi ga wannan inkarin shine mummunan jahilci yake fama da shi lokacin da muka fara yin ruqya sai ga wani katafaren jahili daga nan Kaduna asalin shi dan Zaria ne wai saboda yana da'awar yana da ilimin taurari mashirmanci wai sai zo wai yana cewa wai wai ba komai bane wai istinfaqi ne to yawan mutane bayani me ake nufi da istinfaqi ya kasa yin bayani sai je ya ɗauko nassin magana ɗan hudu a cikin nurul albabu cewa ai ɗan hudu ya ce duk wanda ya ce yana magana da aljani wannan mutumi ya zama kafiri magana da ɗan hudu yake daban da ainihin maganar da ake yi ta rukuya shi kawai ya ɗauko wannan magana ne sai kawo kamar yadda ɗan hudu ya ce duk wanda ya ce yana magana da tsuntsu to ya zama kafiri kamar da dan hudu yace duk wanda yace yana magana da jariri ya zama kafiri to kaga ya kwaba abu yanzu kenan duk magana da tsuntsu kafirci ne a lokacin sai ne mai raddi nace to a kufa da ake magana da shi yanzu aku yana magana ko baya magana yana magana to yanzu da kai magana da aku shikenan ka zama kafiri to kaga zai ce a to banda magana da aku sai a ce to ashe magana da tsuntsun iri biyu ce ko to haka magana da jarirai ma iri biyu ce domin qur'ani ya faɗa mana jarirai sun yi magana annabi isa ya magana hadisi ya gaya mana jaririn jarir jirauji ya magana hadisi ya sake gaya mana wani jaririn da ya magana idan ka karanta al-Imam Suyuti a cikin littafin shi al-Fatah al-Hawil al-Fatawi idan ka karanta sharhin Riyad salihin dalilul falihin sai da malamai suka ainihin binciko wasu ma waɗanda aka yi magana da su suna jarirai da yawa ka je ka karanta sharhin Riyad salihin dalilul falihin kenan ashe kai tsaye dan huduwa ce wanda yace na magana da jarirai na'am wasu mutane ne waɗanda suke ƙaryar magana da jarirai a nan zariya na taɓa sanin guda ɗaya da daɗewa ina tsammanin ta rasu wata matsafiya duba da ake ce mata godi a dogarawa ana kai mata jarirai in jariri rashin lafiya ta rashin lafiya sai kai mata shi sai ta ɗan kara shi haka sai ga tana girgiza kai tana girgiza kai tana girgiza arniya sai sai ta miƙa sai ta ce Allah sarki Allah sarki yana kukan kirji ne kirji ne yace ne mai ciwo shikenan ta bada magani sai a shafa mishi wannan mata zindikiya ce arniya ce duk wanda ya ji haka ya san wannan kafircin haka yanzu wannan mutumin da kuke kai marasa lafiya wurin shi na sayi shi ma zindiki ne na salauke salauke haka shi ma na salauke shi ma haka irin aikin da yake kenan to ire-iren su ne ake magana kafircin su da kafircin aikin su amma an tace duk wanda yace yayi magana da jariri to yanzu Maryam da ta magana da ɗanta Annabi Isa ka saka cikin hukuncin kenan so ba ba magana ce ta ilimi ba ka dauko wannan doron magana a hali shi dan gojo yana magana ne da manufar waɗanda malamai da ke karanta littafin su za su iya tafsiri to haka duk wanda yake yana magana da aljani ta wacce hanya yake magana da aljani yana magana da aljani ne irin ta hanyar da suka kawo a cikin littattafan su kaje ka karanta sihir ma harut wa marut al-kibrit al-ahmar an fahimta bana to ire-iren waɗannan hanyoyin da suke bi kake magana da aljanu to wannan ne ake magana kafirci amma wannan abu ne zahiri aljani ne ya halarto an yi karatu ko ba a yi karatu ba al'allamatul jaza'iri mai littafin minhajul muslim a cikin littafin shi aqidatul mu'min yace a lokacin nan ba su da ilimi ba su san sunna ba suna kasashen su na jaza'ir yace akwai yar uwarsu wadda in suka tafi sarar dabino wani lokaci kawai sai ta faɗo daga kan bishiya sai ta ta magana yace a lokacin babu da shari'a ta sunna ba mu san me za a yi mata ba sai ta ta magana ta ta magana ta ta magana ta ta magana yace ana ana na wata rana ta faɗo ta mutu ba abin da muka iya to yanzu wannan lokaci mai jira'i yake cewa ga aljanu suna magana mutum ne yake shiga daji ya ji aljanu na magana da yawa shikenan duk sun kafirta to dan haka kaga waɗannan maganganun dan fudu suna buƙatar bayani da tafsiri to haka abin da ake gaya maka anan firasa gaskiya ce amma a bisa ka'idojinta sai kuma yace wa laysa zalika mimma sammaynahu fi shay'in ita wannan firasa ba ta daga cikin duk abubuwan nan da muka lissafa ba ta cikin ko ɗaya daga cikin su jama'a an fahimci wannan da kyau ba shi yace ai laysa min ibda'il ghaib alladhi ashara ilayhi wato ita firasa ba da'awar gaibi bace hasashe ne wanda ke biyo bayan wasu abubuwa daban to ina fatan duk wanda ke saurare na ya nemi wannan littafi at-tanjim wal munajjimuna wa hukmu zalika fil islam wallafa ad-doktor Abdul Majid ibn Salim al-Mish'abi wannan littafin a ƙarshen shi ya tsaya tattauna wasu mas'aloli da ake fama da su a wannan zamani dangane da mas'alolin da ake ga sun yi kama da abubuwan ilimin gaibi ko kuwa yaya don yayi magana dangane da abin da ya shafi bugun ƙasa yayi magana da ainihin wato amfani da haruffa da wasu suke yi da al'amura dai ga sunan to ƙarshe dai sai yake cewa al-faslu thani umurun laysa min at-tanjim wa qad yuzannu annaha minhu wasu al'amura da ake tsammanin cewa bugun ƙasa ne ko duba ba bugun ƙasa bane المبحث الأول جاشي سيتي توقع حدوث الكسوف والكسوف توقع حدوث الكسوف والخسوف ace ana hasashe ana sa ran rana za ta kiske rana kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yace wannan ba rajimin bil gaibu bane ba laliban gaibu bane ba kuma bugun kasa bane ko kuma a ce ana ganin wata zai kiske a rana kaza sannan sai kuma al-mabhasu sani tawaqqa hawalil jaw sai kuma bayani dangane da hasashen yanayi a ce ana ganin rana za ta yi zafi a jalingo za a yayyafi a yola a birnin kebbi za a samu hazo za a samu ainihin jido za a yi tsawa a wuri kaza waɗannan duk ba haramun bane musulunci ya yarda da su don suna karkashin wannan hasashe amma na ilimi ne wannan don haka irin waɗannan hasashen su kuma ba kowa ne zai iya yi da ƙarfin imani kawai ba a'a mai ƙarfin imani zai iya yi amma sai yana da ilimi mara imani ma gaba ɗaya zai iya yi amma yana da ilimin don haka ashe kaga su waɗannan su kuma sun jingina ne akan ilimi to duk kusan waɗannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu koma karatu mala yace wa man za'ama anna sifatihi qa'imatun bi sifatihi wanda biyu ne cewa siffofin shi shi kanshi suna tsaye ne da siffofin Allah Allah ya sa kun fahimci maganar misali yanzu mutum ya ce shi dogo ne to wannan tsayuwar tashi tana da alaka ne da wata siffa ta Allah madaukakin sarki ko wannan kyan nashi yana da wata alaka ne da wata siffa ta Allah madaukakin sarki ويشير في ذلك إلى غير الأيد ko kuma yake nuni zuwa ga haka ba wai da karfin Allah ba in ka ce ina tsayuwa ne da karfin Allah wannan babu laifi ina cin abinci ne da karfin Allah wannan babu laifi amma a'a wani abu ne yake ishara zuwa ga haka na nuna cewa wata siffa ta Allah madaukakin sarki ita ce Allah ya saka mishi ita ce ke tsaye da shi shine ake magana Allah ya sa kun fahimta shine yake cewa wa yushiru fi zalika ila ghayril audi wal isma wat tawfiq wal hidaya kuma wai da yake fadin haka yana nuni ne zuwa ga wata siffa ta Allah daban ba karfi ba ba tsarewar Allah ba ba dacewar da Allah yake bayarwa ba ba kuma shiryar Allah ba kawai abin da yake nufi yana da wani ƙarfi ne da Allah maɗaukacin sarki yake ba shi nashi na musamman jama'a kuna fahimtar wannan wa ashara ila sifatihi azza wa jalla alqadima sai ya nuni zuwa ga siffofin Allah maɗaukacin sarki waɗanda siffofi ne na tuntuni da Allah sai ce shi fa yana gani da hasken idon Allah ne za ka ce kama ya ce da hasken idon Allah to karabani zai ce da hasken idon Allah zai dauke shi ma nashi zai dauke duk waɗannan maganganu ne na yan ɗari fa sai ka karanta wannan littafin tukuna lawaqihul anwar at-tabaqatul kubra ta sha'rani zaka ji su karara yace to duk wanda yayi nuni zuwa ga siffofi irin na Allah tun tun tun siffofin da aka san shi da su ya zama da su yake nufi فهو حلولي to ba hulule ne da yake nufi ba hululi wato yana da'awar Allah na shiga cikin jikin shi yace kun ga muryar nan da kuke ji to da muryar Allah ne nake magana kaga kenan yanzu muryar shi ne ce ke siffar shi ce to sai yake nuna cewa ita wannan siffar tashi a tsaye take tare da me tare da siffar Allah da haka yana magana ne da murya Allah ko an fahimta to wannan ba hululi ne kashi a ƙasa yace al-hululi nisbatun ila al-hululiyya wa hum alladhina yaz'umuna anna Allah yahullu fi ba'd al-ibad sune waɗanda suke riya cewa Allah na shiga cikin wasu bayi aw kama yaqulu nasara ko kuma kamar yadda kiristoci ke cewa hululul lahut fi nasut hululun bahut sun nasut wai bishewar ruhi mai tsarki a cikin halittun shi shine ma'ana abin allahut ruhi mai tsarki sai ka ji ya ce ruhi mai tsarki ya bishe shi ne ba ga kirista ko pasto yana cikin wazi sai ka ji yana wani yana gaba yana baya yana wani haka sai ga yana wani tsalle har yana wani kafa yana tsalle kamar zai fada haka wai ruhi mai tsarki ya bishe shi ko kun fahimta jama'a wa hadha al-madhhab qad intahalahu ba'd al-firaq wasu kungiyoyi da ke dangantuwa zuwa ga musulunci sun dauki wannan ainihin hanyar minhum ba'd ghulatul mutasawwifa daga cikin su akwai wasu waɗanda suka zake daga cikin yan dariku washtahara hadha alqawl an al-hallaj hallaj wannan magana ta shahara daga gare shi alladhi yurwa anhu annahu qala wanda aka rawaito daga gare shi yana cewa man hazzaba nafsahu bi ta'a wanda dai ya tsaftace kanshi da biyayya Allah wa sabara an shahawat an shahawati ya kuma ya hakuri game da duk wata sha'awa wal malazzati da abubuwa masu dadi wartaqa ila maqamil muqarrabin ya ainihin tashi har ya kai matsayi na waɗanda ke kusa ga Allah thumma la yazalu yasfu bai gushe ba yana ta tsarkakuwa yana ta tatuwa ويرتقي في درجات المسافات yana kuma ta hawa darajoji na tatattun bayi hatta yasfu an albashariya har sai an tace shi ya fita tas daga duk wata ɗabi'a da siffa ta mutum fa idza lam yabqa fihi min albashariyati hazzun to in ya wayi gari duk wata ɗabi'a ta mutum kaf babu tattare da shi ba sha'awa ba yunwa ba wani tunani duk wata ɗabi'a ta mutum to halla fihi ruhul ilah rai na ubangiji mai tsarki sai ya ainihin shiga jikin shi shine kagon ruhi mai tsarki din allazi halla fi isa ibn maryam wanda shine ya shiga cikin isa dan maryam kun ji alakar aqidar da kristanci wa lam yurid shay'an illa kana kama arada to irin wannan ba wani abu da zai nufa sai abin ya kasance kamar yadda ya nufe shi duk abin da ya nufa to abin zai kasance kamar yadda ya nufi abu Allah ya sa kun fahimta idan ya so a ruwa kai sai a ruwa ko kun san dalili saboda shi yanzu a matsayin shi matsayin Allah ne wa kana jami'u fi'lihi fi'l Allah ta'ala haka sai zama duk aikin shi baki daya aikin Allah ne wa kana wani lokaci Hallaji yace ana al-haqq wa subhani ni ne Allah kuma tsarki ya tabbata gare ni انظر اخبار الحلاج ما لا yace ka duba littafin akhbar al-hallaj shafi na 73 zuwa da shafi na 93 da shafi na 108 ka duba littafin at-tabaqatul kubra kaji ko at-tabaqatul kubra sai dai wannan littafin ka faɗa fa sai ka marmaza ka ce nawa ne saboda akwai littafai da dama na malaman sunna masu suna at-tabaqatul kubra an fahimta dan haka at-tabaqatul kubra wacce sai ka ce ta sha'ara ne ba haka ba sai a dauka ta ibnu sa'ad ce wannan ko malamin sunna ne malamin hadisi ya rubuta tarihin sahabbai da bayan Allah na gari an fahimta dan haka yace ka duba at-tabaqatul kubra lish-sha'rani mujiz'i na daya shafi na 201 da kuma al-mu'jam mufalsafi da kuma qamus na falsafa المعجم الفلسفي قاموس الفلسفة شافي نسبة عند بيار وكما اعتقادات فرق المسلمين والمشركين من كتاب المرشد الأمين آه شافي مع كتاب المرشد الأمين شافي نتبعي دشاشد زوا تري دشابكوي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين أصل الرازي وربوتاشي فما دا أكتاش أنبغاشي تعرض وانا للتافيني سنسي التبصير في الدين da shafi na saba'in da bakwai zuwa shafi na tamanin da bakwai da kuma alfarku bainal firaq ka kiyaye haka ake karanta wannan littafin alfarku bainal firaq shafi na ɗari biyu da arba'in da shida zuwa ɗari biyu da arba'in da takwas sai kuma maqalatul islamiyina shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas sa'an nan kuma sai ainihin wato alfatawa ta ibnu taimiyya mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya zuwa ɗari da saba'in da biyu da shafi na ɗari biyu da casa'in da shida zuwa shafi na ɗari biyu da casa'in da tara da shafi na ɗari hudu da tamanin da shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas waɗannan littattafai da malamta ana son ku gane nau'i biyu ne akwai littattafan 'yan ɗariƙar waɗanda an ɗibo maganganun daga gare su ne akwai kuma littattafan musulmi waɗanda su kuma suke raddin waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kun ji wannan jama'a to malam yake cewa fa huwa ululiyun qa'idun billahutiyya wannan duk wanda ka ji faɗa haka ko to dan aqidar hululi ne wato ya yadda da aqidar cewa Allah na shiga cikin mutane ba fa nan ba masu wannan aƙida ba wai kawai mutane suke kudurcewa ba har akuya har kare har tinkiya sai su ce duk Allah ne a cikin su da wannan ne yake taimaka musu ce komai Allah ne kuma kowa ma Allah ne saboda sai ce ubangiji ya shiga ciki na haka akuya da take kuka eh to Allah ne a cikin ta yake wannan kukan ko kun fahimta shi yasa ba ku dan dariƙa yana iya bauta komai sai ka karanta waɗannan littafin yana cikin tafiya sai ga ya ga kyankyaso sai faɗo mai sujuda sai ce saboda Allah ne a cikin shi to waɗannan maganganun ne ibn taymiya yake ishara wanda ke yin su fa in har yau da awar musulmi ne kuma lafiyar shi lauta wannan ya kafirta don ba haka ba a duba akwai motsuwa ina fata an gane to irin wannan dai hululi ne wato yana da aqida ta hululiya qa'ilun bil lahutiyya kuma yana da aqida yana fadin irin aqida yan lahutiyya ina fata an gane abin da ake nufi da yan lahutiyya shine abin da muka ainihin fadi a baya shine me shine cewa Allah yana shiga cikin bayin shi wal iltihamu da kuma iltihamu shine Allah na kudewa cikin naman bayi da haka wai sai ka ga naman jikin mutum yana wata makyarkyata wai Allah ya zo daidai wurin kenan wa zalika kufrun la mahalata ibnu taymiya yace wannan kafirci ne kuma babu makawa dangane da kafircin wannan ina fata an gane gashi nan a ƙasa malam ya fassara allahutiya yace nisbatun ila lahut dangantuwa ce zuwa ga lahut to meye lahut wa huwa inda nasara ha العلم الذي يبحث فيه والعلم الذي يبحث فيه وجود الله وذاته وصفاته ilimin da a cikin shi ne ake bincike game da samuwar Allah zatin shi da siffofin Allah wa muradul muallif huna to sai dai abinda ibnu taymiya yake nufi da lahutiya anan anna man za'ama anna sifatillahi qa'imatun bi sifatihi wanda da yace siffofin Allah a tsaye suke cikin nashi siffofin fa huwa qa'ilun bi madhhabi firaq an-nasturiyya to an-nasturiyya dinnan minan nasara wasu kungiya ne daga cikin ainihin kiristoci alqa'ilina inna allahuta halla fin nasut waɗanda suke cewa ubangiji na shiga cikin halittu ka hululil ma'i fil ina'i kamar yadda ruwa yake shiga cikin ƙwarya wa ma'anan lahut abinda suke nufi da lahut ay al ilah Allah wan nasut abinda suke nufi da annasut Isa to me yake nufi da Isa shine bawan Allah wato yana shiga cikin isa ko yana shiga cikin duk wani bawa na Allah malam yace ka duba fatawa mujalladi na biyu shafi na 171 da littafin al-numam wa nihal juz'i na 1 shafi na 268 zuwa da 70 daidai Allah madaukakin sarki kiyaye to sa'an nan da ya gama kawo waɗannan maganganu kuma sashi nan da ya sake tattaunawa dai yace a sake duba fatawa mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ɗari uku da sha bakwai zuwa da sha tara da mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin zuwa tamanin da bakwai da kuma shafi na ɗari uku da sittin da takwas duk za ka ga bayani akan kafircin masu wannan aƙida Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye waɗannan abubuwan sun zama dole a bayyana su tunda ana bayanin aƙida da siffofin Allah da ayoyin da ke magana akan siffofin Allah me yasa jama'a saboda waɗannan abubuwan in baka san su ba kana da'awar ka san tauhidi zaka zo ka fada cikin su saboda waɗannan duk da kuwa gan su asali sun fara ne da salahiya da nagarta suka fara ba da ƙarshe abu ya zo rikide musu Allah madaukakin sarki kiyaye wa na ataqidu anna al-arwah kullaha makhluqa kuma mun kudurce cewa dukkanin rayuka halitta su aka yi dukkanin rayuka mun kudurta cewa halitta su aka yi malam yace wa hadha raddun ala ba'd ar-rawafid wannan faraddi ne ga wasu ƴan shi'a wa jumhurin falasifa da kuma dukkanin philosophers wa ba'd zanadiqat al-mutasawwifa da wasu zindiqan ƴan dariqa allazina yaz'umuna anna ar-ruha qadima wadanda suke cewa rai dama can akwai shi walaisat muhdathatan makhluqatan ba wai daga baya ya faru ba ba kuma daga baya aka halicce shi ba to raddi ne gare su malam yace ga karanta fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na hudu shafi na 220 zuwa 231 da littafin ar-ruh na ibnu al-qayyim a cikin shafi na 202 da 218 da sharh al-aqidah at-tahawiyya a cikin mujalladi na biyu shafi na 562 da zuwa shafi na 200 ako eh da 64 wannan kuskure ne 500 ya kamata da 64 ba 200 ba ina fata an gane dilalatul iqtirani ba yadda zaka fara lissafin shafi daga sama ka kuma koma ƙasa kace a duba 562 zuwa 264 kuskuren inji ne don haka wannan biyu din lallai insha Allah ta'ala biyar ce ku bani biyu amma gyara za ka yi a ƙasa ba sokewa za ka yi ba sai ka sa biyar ainihin a ƙasa haka sai ka yi layi saboda ba tabbas ba ne ba haka ne tabbas daga mai littafin ba amma kashi casa'in bisa ɗari na zargin abin nan kuskuren inji ne ya faru ina fata an gane typographical error ne Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun dai ji wannan to anan barin sake wata magana da na saba yi kullum waɗannan malaman da ake ɗibo littattafan su suna raddi ga waɗannan mutanen kuna jin babu su ne a duniya sun zama tarihi ne idan aqida ta lalace ta zama tarihi malamai ba sa damuwa da yi mata raddi amma ga zama malamai na rubuce rubuce suna raddi ko aqidar tana rayuwa ne sannan ku sani duk wani dan bid'a yana barazana da makami ga malamin sunna amma ibn taymiya ba su shiru ba amma bari ga muku bambanci ba ta yin shiru amma kuma ba ta zama suke haka siddar su zauna suna jiran sun yi magana akan yan bid'a yan bid'a su zo su kashe su ba zama suke cikin shiri idan yan bid'a suka kawo musu farmaki su kare kansu kuma su juwa su yake su saboda haka kun ga waɗannan zindiƙan yara da suke bi suna kashe malaman musulunci billahi allazi la ilaha illa huwa da an yi musu makami da makami ko da tuna an yi maganin su wallahi tallahi kuwa an riga an san su an san inda suke an san gidajen su an san iyayen su an san komai sai suka je suka kashe wani sai a je a karar da su ka saboda haka asalin matsalar fa ita wannan matsala gaba ɗaya ta aqidar salafiyya fa wallahi ta fi karfin kai kaje ka ce wai ai wani ya ce maka ga yadda ake a'a zaka je ka zauna ne ka koye ta tare da karanto tarihin yara ta faru a hannun magabata saboda haka tsoron waɗannan yaran ya sa yau malaman Najeriya sun yi shuru ga su ne sun je sun yi manya manyan digirori a kasashen duniya waɗanda za su zo su karo da waɗannan abubuwan sun san ƙarya ne sun san ba a shiru amma wai sai su ce a a sunna wai in yanayi ya kai haka shiru ake yi abin yana yaduwa yana kwantsamuwa duk inda aka je haka ta faru sai ku ga wasu yara suna sha'awa abin sai su ce bari su je su shiga idan kuka yi wa'azi kuwa shikenan sai ga abin ya halaka wannan fa shine kashi 90 bisa 100 na tsare garin nan daga waɗannan musibo na lamince muku ku kewaya kaf a arewa babu inda babu yan boko haram irin zaria saboda waɗannan laccocin ne da muka rubai ashe waɗancan na Kano da suka taru da a ce su ma sun zage sun ta waɗannan laccocin da fitinar ba ta zo musu haka ba amma sai suka ja baki suka shiru amma wani abu ya zo sai su su ne salafiya original su suka iya saboda nan in sun yi magana za a ba su mota za a ba su gida amma nan kai magana zai harbe ka to sai ka ce a to abu ya zama fitina harbin wahayi aka mishi da bindiga ya sako kai ne ya hana ka ka mallake ta ko kun fahimta jama'a kenan yanzu za ku zama za ku zauna maktusul aidi shikenan sai ku nanna da hannu shikenan kun daina da'awa yanzu kiri da muzu an daina da'awa a jihohin Maiduguri Borno da Yobe an daina ka an daina yi ko da rana ko da daddare ko da magariba malaman kowa na jin tsoro ko a falon shi ya daina karatu da to shikenan yanzu da'awa ta mutu kenan in ta mutu to amma da sun dauki makami kuma sai ku dauki makami wai ku zo ku ce malam a ci gaba da wa'azi shaukani da yazo ya sa karatun sahih bukhari yan bid'a suka taso suka ce in aka yi karatun nan yau za a zub da jini ɗalibai sai suka zauna da makami suka yi narrow road suka fitar da hanya tun daga kofar gidan shi har masallaci suka ce idan malam bai fito ba to yanzu ne za a yi makami a garin nan na haka ya fito a yi karatun buharin kuma wanda bai fito ba uwan shi ba ta haife shi da jini ba ta'addanci ne in response ta'addanci فمن اتبع عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والله yake wattaqullah duk wanda ya muku ta'addanci ku yi mishi irin yadda yau amma ku ji tsoron Allah to kawai shi kenan sai a zauna jama'a yanzu a Maiduguri karatu da zai zo ba ba ta doka aka sa 24 hours ba ba ta gwamnati ce ta ce a daina karatun ba a duk sun ji tsoro ne duk ina waɗannan marasa kunya da suke to malam Ja'far rashin kunya ya bar musu garin su yanzu ya bar musu duniya su zo su yi ashe ƙaryar banza ce dama su malamai ne kawai in ta gyaru amma in ta baci kowanne zai rage gemun shi ya ɓoye ya je tace wando da haka ina son ku fahimci wannan da kyau jama'a ita da awati musulunci jama'a Allah madaukakin sarki yana sane da ƴan ta'adda yace wala kada arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba sai yace wal mizana sai yace li yaquma an-nasu bil qist kun ji na malamai kenan kun ji na annabawa kenan to in ƴan ta'adda suka taso ba sai yace wa anzalna al hadida fihi ma za fihi ba'sun shadidun ne ba'sun yaqi yace da muka saukar da littafi muka aiko annaba da hujjoji haka muka saukar da karfe don a yi yaƙi me ake nufi ga qur'ani ga kansakali haka ake so a hada ga qur'ani ga takobi ga qur'ani ga bindiga ba wata doka da ta hanyar wa'azi amma malamai shikenan kun yi shiru an rufe makarantun islamiyya ana ta gudu suna ta jefa wa makarantun musulunci bama bamai suna rusawa ina na ku samari kuma ba ku kare ba don mutum ba ta kare muku ba shikenan sai ku watse yanzu abin da aka yi jihar Borno kenan fa duk kowa ya watse kowa ya gudu kowa ya koyi kowa ya daina karatu yana jiran yanayi ya gyaru wallahi a haka yanayi ba zai gyaru ba sai dai ya ƙara baci sai yanzu wannan da yake fasarawa sauran yan bidiya sun ce okay ashe da mun dauki makami za mu hana su karatu ko to kuma ku dauki makami wallahi wallahi yanzu abin da suke ciki kenan sauran yan bidiya su ma sun ce ashe matsoratan banza ne da an dauki makami sai su shiru wahabiyancin ashe ba da gaske suke ba sun dauki makami kuma sai ku dauki makami ne ba ta an gane a bauchi lokacin da suka zo suna wata barazana ga wasu malamai ai malaman shawara suka yi da su da ɗalibansu duk inda aka wani malami barazana sai su dare da tsakar dare su dare su kira wannan su zaunar da shi gaban uban shi su lakaɗa mai duka su ce muka sake jin kawo wani abu ga malamin mu za mu sake dawowa shikenan sai ka zauna lafiya amma saboda yan bid'a shikenan gaba ɗaya da a wasu na an daina ta wasu sun gudu ƙasar sun tafi su masters ko phd ba fa don Allah ba ne a wai tun da an daina da'awa to shikenan ma dama ce bari je in ƙara karatu ƙarya ne saboda ba damar da'awa ne to me kuke tunani ana karantar da mutane ma suna barna balle an rabu da su a hannun waɗannan saboda haka ku ji jama'a da'awa ta sunna ana kare ta da qur'ani da sunna kuma ana kare ta da makami wala kada arsalna rusulana bil bayyinati manzannin mu mun aiko su da hujjoji wa anzalna ma'ahum al kitaba muka hada su tare da littafi muka aiko su sai ce li yaquma nasu bil qist dan mutane su bi gaskiya amma sai ce wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas Allah kenan mai adalci mai daidaita abubuwa yace karfe kuma mun saukar da shi domin yaki yaki kuma mai tsanani a yi ba ta kashi yace amma kuma zai amfanar da mutane za a yi reza za a yi balatuka albasa za a yi kilifa a yi aski za a yi aska bi amfani ne manasir linnasi to amma asalin dalilin saukar da karfe da halitta shine dan ayyaki a kare qur'ani da sunna a kare addinin annabawa addinin annabawa ya samu yanci amma yanzu kenan kasar Borno gaba daya yanzu sai malaman tsubbi malaman tsubbi suna nan suna ci gaba da operation din su yan dariqa suna ci gaba da operation din su yan shi'a suna ci gaba da operation din su amma su wane ne yanzu ba sa rada da'awa su ne musulmi ahlus sunna salafiyuna don su suke karantar da aqidatu tahawiyya suke karantar da umdatul ahkam su suke karantar da riyadus salihin su suke karantar da bulughul maram su kadai ne suke da makarantu irin su Imam Malik irin su Daru kaza irin su Daru kaza yau waɗannan makarantun ake bi ana ta jefa ba babamai ina ɗaliban me yasa ba za su zo su zama shuhada'u ba a malaman sai sai a lokacin fituna ne kowa kauce ƙaryar banza salafiyan ƙarya sai da ka in dai salafiyanci ne jama'a ba zama za ku kawai yan iska su wulakanta ku ba ko kun fahimta jama'a in karatu ne a bude ayi karatu in ba karatu a rufe a gurza fihi ba'sun shadidu haka ne kuma salafiyan kenan kuma haka salaf din suka yi wannan mai littafin ibnu taymiya bai yaki ba muhammad bin abdullah bai yaki ba duk sun yi sun buga da yan bid'a sun buga da bakaken kafirai duka ibnu taymiya ya yaki yan bid'a da hannun shi ibn taymiya ya ki kristoci ya ki yahudu muhammad bin abdul wahab mutanen urumila gaba ɗaya je aka halaka su aka rabe matan su da ƴaƴan su ridda suka yi a shikenan kawai ku yanzu nan sai ku ta tawili in dai salafiyanci ne wallahi tallahi ba wai ka biya ya farin jini shikenan yanzu kai ne salafi a shikenan yanzu ka gana neman salafiya ba a kashe kuma ka mai da gemun ka irin na munafukai shi yasa jama'a babu wani dalili da zai sa haka siddar ko mu zo mu canza wannan shigar dan za mu je mai duguri ko dan za mu je yobe ko dan za mu je wani gari ana rikici wai mu canza daga wannan shigar a wannan shigar ita ce shigar mu ta asali ina kama ka a kai ka kotu me dalilin da yasa kama ka an ganka da gemu ta ce wannan gemu dama tuntuni muna da shi waɗanda kuke fada da su yanzu ko ɗayansu ba mai gemu don dama gemun namu ne suka zo suka ara da ta ɓaci musu sai suka aske yankakken wando namu ne da ta ɓaci sai suka sake shi to kaga shi yake gaskata maka magana ta da ta makon gemu ce cewa babu intelligence a cikin aikinsu ba ilimi aiki ne na 'yan banga idan ba aiki ne na ilimi sai a gane dama suwaye masu siffan nan suwane ne kuma yaran nan sun je sun dauki siffan nan eh da suka tsogalo fada sai suka je sai suka canza to kenan masu siffan nan shikenan mun gamsu ashe dama ba da su muke fada ba amma da yake babu intelligence ba don haka tun daga america waɗanda ke kai mata hari duk inda aka nuna sai ka gansu da askakken gemu sai gansu da t-shirt amma in aka tashi sai a kama wani babban malami sai a ce shi ne ka gano da babu intelligence don haka ko ga yakin ba zai kare ba an kai yanzu amirin jeshin fa zani yake daurawa ya sa takalmin mata ya yi kunshi da lalle ya kawo hijabi ya kawo goyo ya goya sai soka yan bindigogi kanana a kwankwason shi yana yawo a cikin gari duk garin da zai mujin haka zai farki goyo wani lokacin har da yara a gaba sai a ɗauka wata mata aure ce an kai yanzu fa da irin wannan an kai yanzu wanda yake mujahidin da ake cewa mujahidi za a ga yayi kitso dan an ganshi an ga riga ya sa bakin gilashi ya wuce sojojin yana shan taba mujahidi to waɗanda suka iya su ɗauki wannan siffar jama'a su ne amma sai a ce kuma kai ahli sunna kai ma ka aske gemun to ba da intelligence da yanzu sai a koma kuma duk wanda ya gani da shirt eh da sai zama shine abin zargi amma da yake gidadawa ne jahilai ne jami'an tsaron sai suka koma har yanzu wai mai dagaggen wando da gemu shine abin zargi sai a ga mai shirt sai a ga mai t-shirt sai a bashi ya wuce a mota da an ganka da gemu sai a ce tsaya duba mana me ke cikin motarka don haka ba kwa mamaki duk inda ake so a kai wasu makamai sai a kai su don sai mai gemu sai zo har kantomen na sojoji za su zo har barikin sojoji za su zo da Allah eh Allah eh wallahi muna da wasu kaya ne muke so da Allah ka taimake mu za mu wuce da su sai aka dubu hamsin sai a ba soja sai ya ɗauko personal motar shi sai a loda waɗannan kaya shi kuma ya ga dubu hamsin me yake cikin kayan bai sani ba sai zo shi kenan sai cikin motar shi ne su kuma suna bin shi a cikin motar sai a zo sai a wuce da kayan sai ka ga duk checkpoint da ake da su har yau amma ana iya shiga kowane gari da abin da ake so ba ku ji me ya faru a Kaduna ran nan ba jeep ce ga ta aka shiga da ita wuri kaza da wuri kaza to duk saboda me saboda babu intelligence babu ilimi a wajen investigation jahilai ne kawai aka ba su makami dan haka suke jahilci da wauta ko kun fahimta jama'a ba da intelligence yanzu waɗannan da aka kama a hannu da sai a riƙe su a bincike su waɗanne hanyoyi da waɗanne hanyoyi ne kuka bi a baya ana ana rubuta waɗanne hanyoyi da waɗanne hanyoyi ne a yanzu kuke bi waɗanne hanyoyi da waɗanne hanyoyi ne kuke shirin in ka za ta kwaɓe za ku bi da duk sai a yi wannan buga waya yi magana da wani da ke gari kaza ku yi magana da shi mu ji wani hali suke ciki duk wannan shine aikin intelligence amma duk ba haka suke yi ba za a je a zube su ne a cikin gidan yari kawai sai a haɗa su da sauran masu laifi bayan kwana biyu shi kenan sai a zo sai a belin su wasu ma yan fashi ne da makami suke zuwa su belin su sai a ce saboda wannan yaran is a very good sniper ya iya harbin kwanta ka ruga ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza duk wannan yake nuna maka tun daga nan yakin ya kare wa gwamnatin da jami'an tsaro saboda haka abin da muke cewa ahli sunna kada wani ahli sunna ya rage tsawon gemun shi ko ya rage fadin gemun shi babu wani dalili fitinar ba ta kai haka ba duk inda zaka je kuma ka tafi kai tsaye amma bari ba ka shawara kaga tunanin ka nan irin na ba to sai ka canza shi kawai za ka yi tafiya wani ya ce shi ma zai bi ka har ba ko ni ai ai ba ma ni kadai ne sai dibo jakunkuna sai zuba maka a mota Allah ko abokin ka ne bincike shi ne a cikin jakunkuna a ba ko ni kayana ne kai ka ce eh barin dudduba saboda akwai abubuwa a karkashin haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a musulmi kun ji wannan malam yake cewa wa na atakidu na'am muna karatu ne dangane da inda yake kawo bayani akan ainihin aqidar ruhi ko wa na atakidu anna al arwah kullaha makhluqa mun kudurce cewa dukkanin ruhi dukkanin rai to halitta su akai wa man qala innaha ghairu makhluqa wanda bi yace ba halitta su akai ba فهو باهي قول النصارى فقد باها فقد باها قول النصارى to yayi kama da maganar nasara baha daga yubahiuna qaulan ladina na'am faqad baha qaulan nasara to hakika ya kwaikwayi maganar nasara ina fata an gane an nasturiya wato kiristoci nasturawa في المسيح جمد المسيح وذلك كفر بالله العظيم wannan kuma kafirce wa Allah ne mai girma kashe ce annasturiya firqatun min firqin nasara wasu kungiya ne daga cikin kungiyoyin kiristoci karfa ku ce ba su a Najeriya duk wani kirista da yake existing a duniya ko akwai irin shi a Najeriya ina son ku gane wannan dan matsalar kenan matsalar kenan shi yasa yau a karatuna na sahihu muslim don in ɗaure magana ta da hujjojin da ni jiya zan zo da wani littafi na wani malami in tsaya in karanto mana don kullum abin da yake damun mutane ba sa iya alakanta jiya da yau to shi ma yana daga cikin filwa a cikin fil in intelligence in ba ka iya alakanta jiya da yau ka samu filwa a cikin investigation ɗinka aikinka ba zai cika ba saboda haka aka ce wasu wasu kungiya ne na kiristoci tun sabo ila nastorul hakim waɗanda suke dangantuwa zuwa ga nastorul hakim allazi tasarrafa fil anajil wanda ainihin wato ya tsaya ya canje canje a cikin injiloli a cikin bible qad za'ama anna al kalima ko ittahadat bi jasad isa ka ishraqi shamsi fi quwwatin ala ballura sai ya cewa ita kalmar da Allah madaukakin sarki ya halici annabi Isa to ittahadat ta koma ne ta hadu bi jasadi Isa da ainihin jikin annabi Isa ka ishraqi shamsi fi kowa kama ainihin yadda rana idan ta shigo ta wani ainihin lungu haka take haskakawa ala bullura akan wani ainihin tudun abu mai kyalli ko akan wani gilashi ma'ana yanzu idan rana ta ainihin saɗaɗo ta shigo ɗaki ta wani wuri ko ta wani lungu me kake tunani idan hasken ta ya ƙare akan wani gilashi sai kuma ka ga reflection na wannan hasken a ina a jikin bango ko to wai haka kalmar da aka halicci annabi isa haka kuma kalmar sai ta dawo sai ta fesu akan annabi isa yanzu me ake so a ce kenan wani juz'i na Allah shine kalmar Allah ta fesu akan annabi isa ina fata an gane wa za'ama da hadhihi al-firaq waɗannan ƙungiyoyi suka riya cewa anna libna lam yazal mutawallidan min al-ab shi da bai gushe ba abin haihuwa ne daga uba wato annabi isa yana nan cikin haihuwar shi kullum Allah yake kamar ku dubi misalin da suka yi kamar yadda rana idan ta hasko ta kalli gilashi me kake tunani matukar wannan rana tana kallon gilashin to hasken kuma yana fesuwa a me a bango to Allah ya janye kalmar shi ne da ya halici annabi Isa da ita naga sai suka ce lam yazal mutawallidan min al-ab wa inna ma tajassada kawai dai ya rikide ne ya zama jiki irin na mutane wattahada bi jasadil masih sai ainihin kalmar sai ta cuɗe da jikin annabi Isa shi ne wulida sanda aka haife shi wal hudufu raji'un ila al jasad wan nasut don haka wannan faruwar halitta ta zama jiki ta koma ga jikin annabi isa ne da kuma kirar shi annabi isa din fa huwa ilahun wa insanun ittahada dan haka Allah ne da mutum sai suka hadu sai suka cuɗe wahuma jauharani dan haka sai suka zama jauharai guda biyu kamar yadda zaka ga jauhari kamar abin wuya naka tashi ana ana narkawa ne sai ai mixin nasu sai su zama alloyed in ka kara yau a sirka su in ka karanta chemistry sai a hada su in aka hada su suka tashi fita shine sai ka ga yana sheki iri iri akwai shekin kaza a jikin shi akwai shekin kaza to wai dan haka sai suka cude suka zama abu daya sai suka zama jauhari guda biyu wa qulumani tabi'atani waɗanda suke ainihin sheki da nau'i biyu suna bayyana ainihin ɗabi'u guda biyu jauharun qadimin wa jauharun mu'dasun da wanda yake da dadde ne shine na bangaren Allah din da kuma wanda yake fararre ne shine na mutum dan haka ilahun tamun wa insanun tamun cikakke Allah ne shi annabi Isa kuma cikakke mutum ne walam yabtalu al-ittihadu kidam al-qadim wannan cudewa bata bata allantakar da ke jikin shi ba wala hudusal muhdas haka kuma faruwar nau'in mutum a jiki bata bata allantakar ba wa qalu waɗannan nasturiya suka ce innal qatla waqa'a ala al-masih min min jihati nasutihi to da yake kuma tare da haka ba amma sun yadda kashe annabi isa akai in ka ce musu a yanzu kuna nufin Allah cikakke ya haɗu da mutum cikakke su zama abu ɗaya kuma Allah ya bar mutane su kashe sai suka ce a ai na su tibin ne Allah ne da kanshi ya kashe abin shi la min jihati lahutihi ba bangaren ba bangaren bawa din bane ba bangaren mutum bane ya kashe shi al bangaren Allah ne ya kashe shi an gane min jihati lahutihi an fahimta eh gashi innal qatala waqa ala al masih min jihati nasutihi la min jihati lahutihi an fahimta wato bangaren kisan ya faru ne ta bangaren nasut din wato ta bangaren mutum din ne ba wai ta bangaren Allah ba li'anna ilaha la taqulluhu al'alam sai suka ce domin shi Allah yo ai wani radadi baya iya shiga jikin shi don haka kisan ya tashi faruwa sai ya zama bangaren mutum ne ya mutu amma bangaren allantaka fa yana nan malam yace ka karanta littafin al-milal wan nihal na ibn hazm kenan a juz'i na ɗaya shafi na 268 zuwa 269 bi tasarrufin amma sai malam yace ya dan sassauya maganganun don su maka saukin fahimta wanzur i'tiqadat firaq al-muslimin wal mushrikin ma'a kitab al-murshid lil amin a shafi na 132 jama'a kun ji waɗannan maganganu fa jama'a waɗannan maganganu za ka ce to me yasa za a yi ta shagaltuwa haka yanzu yan ƙungiyar brothers haka suke ruɗa ahlus sunna salafiyun idan salafi zo yana rabbin yan ɗariƙa ko waɗannan yan bid'a sai ce me yasa kake ɓata lokacinka ga kafirai sun taro da yaƙi haka waɗannan ma suke gaya muku ga sunan a cikin jami'o'in ABU da kuma cikin jami'o'i na ainihin ɗan Fodio da sauransu University Maiduguri yan umma haka za su ce kana ɓata lokacinka kana ta magana akan aƙida ɗan ɗariƙa ɗan boko haram ga yaran mu sun faɗi chemistry da physics ga yaran mu ba sa iya engineering ba sa iya law ba sa iya kaza ai wannan shi ya kamata a bada ƙarfi sai mu ce gaskiya ne amma ka ɓata saboda wannan muguwan halin naku aka samu waɗannan yaran suka zama yan boko haram yau duk zan fasa kwai jama'a littafi ne zan zo da shi na wani professor maganganu ne ne su ajiya sai da mai maganganun tukuna sannan sai na koma sai na ga ya kamata ma in zo ne ba wai in tsaya in karanto su ba in zo da littafin ne sama sama in tattauna maganganu menene ya kai ga haifuwar irin wannan na daga ciki akwai magana da na faɗe ta jiya nan shine malaman da ake sa ran su yi magana sai suka yi shikenan sai matsala ce matsala shikenan sai al'amari ya running out of hand sai suka ja baki suka yi shiru a lokacin nan wacce gwagwarmaya ce da bai ba jami'ar Ahmadu Bello ta zo ta shirya wani abu a ƙarƙashin arewacin Najeriya don ta tayar da shi sauran jami'o'i su ɗauka a shiga gari a wayar da kai sai suka yi saboda su kawai in dai abu ya shafi aqida in ya shafi dariqa ya shafi yan shi'a ya shafi yan kaza su a suna ganin ba wannan bane yanzu yaran mu dai ga sunan da result chemistry physics gaba daya dukan sa dauke su a biyu nan ba ga tsoro ba ko kuwa yaran da suka fadi a dauka kashi 80 bisa 100 sun fadi a biyu za ta yi daukan kashi 20 ba za ta iya ba ashe ba shine solution din mu ba solution na farko addini ya zauna daidai don addini ya zauna daidai yaran nan akwai yadda za a sarrafa su resources ne baiwa ce albarkatu ne amma in kanku ya bugu da boko kawai kuna ganin dole ne duka yaran mu su shiga jami'a kai ka kalli yaran ka kalli jami'o'in tare da sababbin jami'o'in da ake cewa za a yi babu jami'o'in da za su iya ɗauke yaran idan ka shiga ƙasashen afirka ka sai ka je ka ga kamar can ne ma yan Najeriya suke duk wata ƙasa ta Afirka in tana da jami'a sai ka je ka samu yan Najeriya sun gudu can sun tafi suna karatu sai ka ce to me ya faru ina namu jami'o'in fa sannan ka shigo nan kuma sai ka samu namu a cike waɗannan da ke karatu in a yau aka ba su admission nan da shekara biyar duk sun gama ko a daidai lokacin kuma kowace shekara irinsu sun taso ashe solution to our problem ba shine waɗannan yaran su shiga jami'o'i ba kawai a tsaya a yi nazari samar musu da alƙibla ba addini da ilimin addini mai kyau wallahi shine gaba da haka ku fahimci wannan jama'a da haka ko kaɗan mu musulmi ba ne imani akan cewa solution na mafitan matsalar mu shine kowa ya zama yana da digiri ba wannan babu tsarin da zai iya samar da haka ko a american da suke uwayen yan boko don haka jama'a ku ji waɗannan maganganu dole ne a je a yi ta yin su game da aƙida a gyara aƙidar musulmi malam yake cewa wa man qala inna shay'an min sifatillah azza wa jalla halun fil abdi idan wani mutum ya ce wani abu na siffofin Allah yana shiga shine halun ba halun bane nan halun halla ya hullu halun me askara ne cikin wani bawa wa qala bitabi'idi ala Allah kuma ya ce rabin wane to Allah ne rabin shi kuma mutum ne irin wancan aƙida ta nastoriya kamar yadda mamiyota rabin ta mutum ne rabi kifi ne ko to duk wanda ka ce bittabi'i da Allah ka ce rabin shi Allah ne shine ba'abuhu Allah wa ba'dahu insanu faqad kafara to wannan mutum ya kafirta wal qur'anu kalamullah laysa bi makhluqin qur'ani magana Allah ne ba abin halittawa bane qur'ani ba halitta bane wannan magana an yi ta a baya ko a can munasaba ce ta rabbi zuwa ga mu'tazilawa da jahmawa da sauransu a nan kuwa fa wani rabbi ne ake so a yi wa 'yan wannan hududiyar bari ku je da suke cewa kafin mu karanta ka da qur'ani magana Allah ne in ka ce eh sai madalla Allah rama ya haddace ya haɗiye yanzu kenan magana Allah siffa waye Allah siffa Allah ana raba ta da Allah wato siffa Allah wani bangare ne na Allah ne to yanzu kaga a cikin alarama akwai Allah ke akwai wani bangare na Allah sai sun bi ka hankali ka yadda Qur'ani magana Allah ne ne ce shikenan to kuma alarama ya haddace yi to yanzu Allah ramma ya haddace magana Allah eh a cikin a cikin Allah ramma yanzu akwai magana Allah eh magana Allah kuma sifa Allah ce eh to ka gani kaga akwai wani ba'ari na Allah kenan a cikin Allah ramma ita ce zai rabbi na yace wal qur'anu kalamullah qur'ani magana Allah ce laysa bi makhluqin ba halitta bane wala hamun fi makhluqin kuma ba abin afkawa bane cikin ainihin halittu wato qur'ani da aka ce magana Allah ne kaka ce afkawa a dan adam karanta shi kawai yake yi wa annahu kayfa ma tuliya wa quri'a wa usiba fa huwa sifatullah azza wa jalla shi qur'ani ta duk inda aka karanta shi ko aka yi tilawa shi ko aka haddace shi to sifa Allah ce wa laysa darsu ha min al-madrus wala tilawa من المتلو لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر ما لن يتي وليس الدرس من المدروس kasha ƙasa sai yake cewa min al-madrus saqata min kha wannan yana ishara ne zuwa ga ainihin wata nuska wadda ya zama wannan kalmar ta fada a ciki sai ce walaysa dars min al-madrus wato shi alqur'ani da ake darasin shi to ba wai abu ne wanda za a ce an darasce shi shikenan an kamar an yi consuming ko an haɗiye shi ko ko an taune shi shikenan ya tafi ba wato abu ne ka karanta shi sai ka iya karantawa shin ka rage shi ne daga yadda yake baka rage shi ba magana ce tana nan a rubuce in a rubuce ne in a haddace ne tana nan kenan ashe darasin shi karanta shi baya rage mishi wani abu daga cikin abin da yake tare da Allah dan haka sai ce alqur'ani ba wai a matsayin darasi ne yake wanda in aka darasce shi shikenan an darasce shi ba wato kamar abinci ne ka tasa a gaba idan ka ci shi ya wuce to qur'ani ai ba haka bane wato ba a consuming din qur'ani karanta shi yana sa ya ragu ya kare wala tilawa min al-matlu haka nan kuma tilawar shi daga abin da kake karanto shi din ba raguwa yake ba idan a littafi yake ka darasce shi baka rage shi ba idan da ka ne ka tilawanto shi baka rago shi daga inda yake ba balle a ce saboda an karanta shi so kaza to yanzu ya ragu sai ce li'annahu azza wa jalla saboda shi Allah mai buwa da ɗaukaka bi jami'i asma'ihi wa sifatihi ghairu makhluq shi Allah da siffofin shi gaba ɗayan su ba halitta bane halitta ne dadewa ke sawa su yodi su kare yanzu ka aje sabulu a ban ɗakin ka duk sanda ka gama komai ka wanke hannunka ka tafi kana nan za ga rami ya yode ka buɗe abin ƙanshi na ɗaki ka rataye gashi nan sun tuno ne iska ce kawai take kada shi kafin wani lokaci ya yi ya kare wa man qala bi ghairi zalika fa huwa kafir wannan magana ita ce kawai daidai wanda kuma duk ya faɗi wata magana wadda ba wannan ba to kafiri ne wato abin da yasa waɗannan maganganu ba su wa ƴan bid'a daɗi gaba ɗaya to sai malam yake nuna waɗannan maganganu ba wani sabani akai iyakacin maganar kenan kana faɗin wata magana saɓanin haka to shi kenan ka shiga halin ainihin kafirci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yace wa na atakidu annal qira'ata al mulahhana bid'atun wa dalala qira'a karatun alqur'ani mai lahani mai tintibe mara tajwidi bid'a ce kuma bata ce jama'a kun je da ahlus sunna ke magana ko dan nakan yi magana nan wani lokacin sai ahlus sunna su ji tayi nauyi na ce ka haddace qur'ani kai bid'a sai su ga kai da ba haka aka faɗa ba dan kada yan bid'a su soke mu sun dade ba soke mu ba dama a cikin su kan muke game da su na fata an gano ka karanta alqur'ani da lahani kana sauya wasali da lahani kana sauya harafi da lahani kana nazama shi yana zama kamar waka bid'atun wa balalatu bid'a ce kuma bata ce na kuma da dinka samu lada wuta zaka tafi gashi a ƙasa ma ne yake cewa ungur tabaqatul hanabila ka duba littafin tabaqatul hanabila wato ta al-farra da kuma ainihin ibn rajab su suka hadu suka da kuma tazkiratul huffaz da littafin ighafatul lahfaz da littafin rawdatul muhibbin الله أكبر وقد بعث ابن القيم هذه المسألة في زاد المعاد ابن القيم يا بنتك وانا مسألة تتونات أزاد المعاد المجلد ندعي شافي ندعي هدد تمانين da uku zuwa ɗari hudu da casa'in da uku ba'fan mustaufa cikakken bahasi wanzur kafin ra'a ka duba littafin kafin ra'a yana nan muna da shi ƙaramin littafi ne amma mai fa'ida an muhdathatil lahwi was sama yana magana ne kada kada da raye da ake a masallaci ibn hajar al-haytami na ibn hajar al-haytami ba haytami ba haytami shi ma fadan bid'a ne wajen asma'u wa sifat amma sai yan dariƙa suka shawo mishi wadda tafi kanshi da aka zo da kaɗe kaɗe kai sai tashi ya rubuta littafi ya ce waɗannan kiristoci ne ya littafi shi ma ɗan ɗan ɗaya ne amma Allah da suka shawo ya gaba jujala ya ga ya ce kai ya ce wallahi wannan ba addini bane dole ya rubuta littafi kafin ra'a an muhdathatil lahwi was sama yace sam wannan ba addini bane mata uliman nasu fi dinina bi anna al-ghina sunnatun tuttaba وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى وقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصاء haka mawaƙi ya ce yaushe aka gaya muta a ina mutane suka samu labari cewa addinin mu kaɗa kaɗa da rere ne mutane su yi rawa su yi tawajudi su ce sakirna bi hubbil ilahi ai mun bugu ne saboda san Allah ka ji tsinannu wai maye ne suka shiga saboda san Allah ushaku sai ce wa ma askaran qawmu illa alqasa yace wallahi sun ci sun koshi ne kawai da iskanci shi ya bugar da su jama'a wannan harkar fa wallahi da gaske ce wallahi dole ahli sunna su tashi su karatu kuma su tinkaruwa da sannan dole a mallaki kayan aiki kuma dole a yi magana amma wallahi aka yi shiru an zama munafukai an zama munafukai sai an tashi an yi magana duk abin da yan bid'a za su yi kuma ni abin da yake bani mamaki yan bid'a nan ba da mala'iku suke aiki ba abin da suke aiki suke ta'addanci da shi kowa na iya samu to ya ake su yan bid'a ma suka samu ko ba za ku iya samu ba sai dan kun samu gidadawan malamai na fata an gane yan bid'a sai gane cewa sun yi barazana da makami shikenan za a daina wa'azi yo kai kowane dan bid'a ba zai wannan barazanar ba dan ya zo karatu an kure shi ya zo da irabi an ce ba daidai ba ya zo da littafi an fassara mai littafin ya ji abin ya kure shi to sai koma sai ya hakura sai ga a ya ga wasu fa da suka faɗa aka ce ƙarya suke sai suka sa makami kuma sai aka yi shiru shi ma me zai yi shi ma sai sa makami sai da haka wallahi za ku faɗaka ku faɗaka al'ummar musulmi malam yake cewa a duba wannan littafi kafin ra'a na ainihin wato sha ibn hajar al-haytami a cikin shafi na 52 zuwa da uku sannan da kuma littafin ithaful jama'a li sheikh mahmud at-tuwaijiri hamud hamud at-tuwaijiri shafi na 434 zuwa 440 daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka ta yanzu a fara magana wake-wake da sauran abubuwa waɗanda zan jinkirta saboda ku kanku ahli sunna da kuke da awar salafiya za a yi muku kulun kulufita saboda kusan kowanne ahli sunna sai ka same shi da hansa ɗin shi da wasu ƴan waƙoƙi ya ya ya ya ya ya ya ya wai wai wannan wai za ce wai ash'aru ash'arun diniya ana shi wallahi bid'a ne zan zo muku da littafan malamai za ku ga maganganun da suka yi ana shi duk wanda yake da ita wallahi ya goge bid'a ce ba addini bane wallahi ya baraka suke yi ba su gaya muku gaskiya ba sai ka ji har ringington an sa murya wani dan yaro yana wani ƙarya wai yana yin karatun islamiyya ƙarya ne in dai waka ce wallahi alazimi da irin waɗannan da za ka ga ainihin suna yi a cikin tashoshin almajid da tashoshin iqra al-fada'iyya da sauran wallahi bid'o'i ne wallahi kubas babu wata shegiyar waka da ake kira a nashidun islamiyya malam muhammad nasiruddin al-albani ya ce babu na islamiyya yadda ake waƙoƙin ma daban ne na islamiyyar a nashidun ma na islamiyya da daban ne ake yin su yanzu fa sun ɗauki farar an kawo kayan kiɗa an kawo wasu sauti an yi musu background wallahi alazim ba addini bane Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo da duk waɗannan shigantakun su kardawo suka daure musu gindi a wannan zamanin kun fahimta jama'a saboda haka kun ga tashar nan da ke kan BSTV al-Islam wallahi tasha ce ta yan bid'a ta daina ruɗar ku saboda za ku ga an je an kawo su wannan Yusuf Islam wannan Cat Steven din nan suna waɗannan waƙoƙin shine zaka ji ainihin ana give thanks to Allah morning and the stars duk ɗan iska ne wallahi wallahi tallahi su din ne su Bob Marley ne suka sake juyowa wai saka islamization wallahi su Bob Marley ne ba bambanci saboda haka su karbawi suka zo suka baiwa su Cap Steven wannan Yusuf Islam fatawa wai to wai yanzu zai iya islamizing waƙoƙin shi saboda haka shikenan sai ga an nuno shi a studios suna rawa shi da samarin musulmi amma wai wannan ana shi islamiya duk ga su nan ustazai a Kaduna kowanne za ga shi ya dan ajaje mu yana dan sa shaddin shi a shi wallahi ya fi son irin na Scarf Steven ba tsaurin ra'ayi a ciki sai ga an dan sa yana dan yin haka yana dan yi wai wannan a ana shi islamiya wallahi ƙarya ne za mu zo muku da maganganun malamai za ku ji abin da malaman sunna suka ce saboda haka ku goge su amma idan karatuttuka ne na waƙoƙi na littattafai wannan ba a hana ba amma bari ku ji shi ma sharri ya shigo akwai karatuttukan littattafai su ma da aka sanya musu waɗannan irin nagamin to shi ma wallahi tallahi sharri amma karatuttukan littattafai Allah ya kai mako mai zuwa zan zo muku za ku ji malamai ba su taba inkarin wannan ba an karanta mulha an karanta alfiya an karanta kowanne wannan waƙe ne amma me ya kawo sai an yi background da wasu music da wasu ɓarar ana yi kuma shi kenan abu ya koma ya zama ba addini ba wallahi tallahi ku bari amma yanzu duk inda kake wa arewacin ƙasar nan tamu da kudanci haka je ka samu malaman islamiyya duk suna da shi a hansar dinsu da da'awar cewa ai wannan ana shi islamiyya ne sai mako mai zuwa za mu karanta a inda zaka ji ya ce wa annal qasa'ida bid'atun wa majraha ala kismaini فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فالسماع فاستماع ذلك على الله كفر واستماع الغنى والرعا والآه والرباعيات على الله كفر والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد والنغم والنغام لهو ولعب وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته wallahi tallahi babi ne mai girma jama'a wani shaɗanin malami mai suna judai dan kuwait zan zo da duk karkatarkar zan hada zan yi mishi raddi shine ya karantar da wannan mara kunyan saurayin amro abdulmun'im salim wanda ya zo yanzu yana rashin kunya ga manyan malaman duniya wannan judai'u shi ne ya karantar da shi ga sunan duk ire-iren su zan tarkato su na san na taɓa maganar su a cikin karatu na ainihin abin nan da muke wannan littafi wa yake da suna a karatun ilal ne ko karatun ilal ne na zauna ne maganar su a karatun ilal dai ko karatun ɗaya mustala ɗin al-ba'is al-hafif a karatun ba'is al-hafif amma da yake karatu